Allahin Rahmanir Rahim yana mana bayani akan falalar zikiri Fa'idodin zikiri falalolin zikiri yana ka mana ayoyi da hadisai musamman ma hadisai a ƙarƙashin sharhin hadisin al-Harith al-Ash'ari wasiyoyi guda biyar na Annabi Zakariya alaihi salam da wasiyoyi guda biyar na Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda dukkaninsu muka ji daga manzon Allah sallallahu sai al ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace wa fi tirmidhi ya zo a cikin hadisin al-imam tirmidhi ya zo a cikin hadisin tirmidhi rahimahullahu ta'ala al-imam tirmidhi ya rawaito hadisi me al-imam tirmidhi yace an abi sa'id anna rasulullahi sama su'ila lalle manzal su sama an tambaye shi ayyul ubbadi afdalu a cikin bayi waye yafi daraja waye yafi falala wa arfa'u darajatan inda Allah yawmal qiyama waye kuma matsayin shi yafi daukaka a wurin Allah ranar lahira aka ce an tambayi manzo Allah sallama duk da hadisin mai rauni ne mun gane qala sai yace azzakiruna Allah kaseeran sai manzo Allah sallama yace sune ne masu ambatan Allah da yawa sune ne al-ubbad al-ubbad ladina kanu afdala bayin da suka fi a wannan hadisu. qala shi yace ƙila ya rasulullahi wa man al fi sabilillahi? wa min al fi sabilillahi? aka ce ya ma'aikin Allah masu bauta sun fi masu sun fi masu sun fi masu yaƙi sun fi mai yaƙi alghazi allazi yaghzu sun fi masu yaƙi fi sabilillahi wajen ɗaukar kalmar Allah قال سيتي لو ضرب بسيفه في الكفار دا أشي مياكي زي بغتا قوبنسا أتشن كافري والمشركين دا مشركي حتى ينتسر حسي ونن تقوبن ناس يا كري ويختضي بدما سنن شيكمي فشي فشي دا جيني يللي دا جيني اختضابي اختضاب شيني يللي ايكو an tar yana ma yana ma yana ma yassa nasiha nasiha ce ta jahiliya an tar tubni shaddad ba yana ma yassa nasiha yace inna rijala la inna rijala lahum ilayki wasilatun an ya'khudhuki takhabbi wa takahhali yace inna rijala lahum ilayki wasilatun naga mazaje suna da yan bukata a wajenki suna sanki to bari ki ji takhabbabi ki rika yin lalle wa takahhali kuma ki rika sa kwalle eh, <laughs> eh ni wannan nasiya ce ta jahiliya in dai ba mata aure bane ya ba ya ba ta wannan nasiya kaga in an ya mata aure ne ya faɗa mata wannan yayi daidai ko to to to shine al-khadab at-takhabbub ko ikhtibabi shine yin lalle ko Abdullahi bin Mubarak rahimahullahu ta'ala ya ji labarin ɗan abokinsa abin nan fudail ibn iyaz al ana jihadi shi kuma ya koma ji ya zauna a masallaci yana ta ibada Shi ne ya aika masa da wasu baitota a ciki yake cewa ya abidal haramain law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yakhdhibu jidahu bidumu'ihi فنهورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتئب خيله في باطل فخيول فخيولنا يوم يوم الصبيحة تتعب يا عابد الحرمين يا كلمة بوتا باك مكة باك مدينة yau kana masallacin maka gobe kana masallacin annabi sallama kana ibada lau absartana da ka gan mu a filin yaki la'alimta annaka fil ibadati tal'abu da ka fahimci cewa za kake yi a ibada kiman kana yakhdibu jidahu bi dumu'ihi ka je kana ta kuka a masallaci kana ta jika wuyanka da da da hawaye to mu fa nuhuruna fa nuhuruna bi dima'ina tatakhaddabu yace to mu wuyayen mu da jini suke suke yin lalle ana ta sassaran mu to kaga ta takhaddabu kenan to ne ya ce wa yahtadibu daman sannan ya face face ya jajajir da jini shi ce la kana zakiru lillahi ta'ala afdala minhu darajatan to da ne ambatan Allah ya fi shi daraja a wurin Allah amma wannan hadisi ne da ifi al Tirmidhi ya rawaito shi a cikin a cikin jami'in nasa a cikin da da'awat kuma hadisi ne da ifi a shekul Albani ya rauna nashi a cikin da'ifu sunan Tirmidhi saboda ka da'ifi ne kaga dai da hadisin ya inganta to hadisin na nuna falalan mai zikiri har ma an ce ya fuwa ya fi wanda ya tafi jihadi amma imam al-qayyim zai faɗa mana zai mana tarjihi nan gaban ya kuri wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an abi musa daga sayyiduna abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matalul ladhi yadhkuru rabbahu misalin mutumin da ke ambaton ubangijinsa wallazi la yadhkuru rabbahu da wanda baya ambaton ubangijinsa masalul hayyi wal maiti misalin mai rai ne da matacci in kana ambaton Allah to kaman kai mai rai ne in baka ambaton Allah to ka zama mushi mutum ya zama gawa Sau daga ambaton Allah ambaton Allah shine ne ambatan Allah shine yake raya mutum ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata suke samun natsuwa wal qalbul mutma'in huwa al qalbul hayy zuciya natsatsiya ita ce zuciya mai rayuwa zuciya mai rayuwa ita ce zuciyar da ta samu natsuwa mun gane ai wa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah manzo Allah ta sama ya ce yaqulu Allah ta'ala hadisi ne kudusi eh, hadisi ne kudusi Allah ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi lallai ina nan a inda bawa na ya zace ni wa ana ma'ahu idza dhakarani sannan Allah ta'ala ya ce ni ina tare da shi idan ya ambace ni wannan ma'iyya wace iri ce hmm? ma'iyyatun nasri wa ta'ayyid ina tare da shi zan taimake shi kuma ma'iyya ce khassa ba ma'iyya amma ba akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma ma'iyya khassa ita ce ma'iyyatun nasri wa ta'ayyid la tahzan inna Allah ma'ana inna Allah ma'ana ay yansuruna wa ayyiduna. Allah yana tare da mu zai taimake mu kuma zai karfafe mu sannan akwai alma'iyyatul amma alma'iyyatul amma wa huwa ma'akum aina ma Allah na tare da kowa a duk inda yake wace irin ma'iyya bi ilmihi Allah yana tare da kowa da iliminsa وهو فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه الله جدا من رسالة شيء ونن بيانا من غاني أيكو صدق الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي ni ina nan da inda bawa na ya zace ni wa ana ma'ahu idza zakarani sannan kuma yana tare da shi idan ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi idan ya ambace ni a cikin ransa zakartuhu fi ni ma sai ambace shi a cikin raina wa in zakarani fi mala'in idan ya ambace ni a cikin wasu jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhum ni kuma sai in ambace shi a cikin jama'ar da suka fi waɗancan alkhairi ya ambace ni a cikin mutane misali an zo za a an yi taro ya ma'annabi sama salati a cikin yi ma'annabi sama salati zikiri ne mutum ya yi istighfari mutum ya yi tasbihi sannan za a tashi ya kafaratul majlisi kardi ya ambaci Allah fi mala'in to shi kuma ya zukuhu Allah fi mala'in khairin min zakal mala'i Allah zai ambace shi a mala'ul mala'ika a jama'ar mala'iku a jama'ar mala'iku ai mala'iku sun fi mutane ko sun fi mutane in ba annabawa ba mala'iku sun fi sauran mutanen da ba annabawa ba saboda suna da isma Allah ya ba su isma daga cin sufofin mala'iku su ma'asumai ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan sai ya ce wa in taqarraba ilayya shibran idan ba wannan nawa ya nemi kusanci da ni shibran fadin yatsu biyu haka shine shibu haka daga nan zuwa nan shine ake ce musu shibar yadda kake haka din nan ba awo bane ai awo ne ko haka shine ake ce masa shibar taqarrabtu ilayhi zira'an to ni kuma sai in kusance shi zira'i ɗaya nan kenan daga nan zuwa nan shine zira'i in ka nemi kusanci da Allah cewa kana son ka zama na Allah da iyaka aba da iyakan wannan to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai shi kuma ya kusance ka zira'an da zira'i daya wa in taqarraba ilayya zira'an idan kuma ya nemi kusanci da ni zira'i daya ni kuma taqarrabtu minhu ba'an ni kuma sai in sai in kusance shi ba'an fadin hannu biyu haka ne ba haka tulul yadaini tulu majjil yadaini mutum tsawon buɗe hannuwa haka shine ake ce mishi alba'u ga alba'u nan ashibu haka zira'u haka alba'u kuma haka ga yadda abin yake ƙara girmama ko wannan duk falalar zikiri ne wa in atani yamshi ataituhu harwalatan idan yazo wajena yamshi ya nemi ya zo waje na yamshi yana tafiya ni kuma a sai tuhu harwala ni kuma sai in zo masa da gudu sai in zo masa da gudu yana nema na yana tafiya a hankali ni kuma sai in zo masa ga baki daya kaga wannan hadisi ne sahihi hadisi ne kuma da ke tabbatar da mahimmanci da falala da fa'idar ambatan Allah sadaka ba a tsammanin musulmi ya zama baya ambatan Allah ambatan Allah nan kuma ko da yaushe wafi tirmizi ya zo a cikin sunan tirmizi an anasin daga anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man zala sun yace idza marartum bi riyadil jannati farta'u idan kuka wuce kuka zo wucewa sai kuka ga riyadul janna da wutsayan aljanna farta'u to kuma ku tsaya a ciki ku kiwo farta'u lafazin arrat'u na ɗaukan kiwo yana ɗaukan kuma wata إيمانا يرتع ويلعب يرتع نيميمي يكيو أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون هذا مدى النبي يوسف من أقوب يا بابا إذا ما كتفي شي ما يرتع شي يكيو إغنام ويلعب كما يواسع وإنا له لحافظون مو ما كما مو كما زامك أريش to idan kuka ga riyadul janna dausayin aljanna farta'u kuma ku tsaya a nan ku ɗiba abin da za ku ɗiba ku ɗibi shu ku ɗiba kayan marmarin ku me ake samu a riya a rauda dausayi in aka ce wannan wani lambu ne me kake me ake samu a ciki in ka zo nan wuce ka dan samu mangwaranka ka Ka dan samu abin nan ɗanka zawa? Eh, me zaki kashu kai ma ka sha ka dan samu ka da lemunka da ka duk a cikin rauda ake samu qalu sai suka ce ya rasulullahi wa ma riyadul jannati to su waye da wasayan aljanna qala hilaqud zikri sai ce wuraren da ake ambatan Allah duk inda kaga ana ambatan Allah zikrullahi nan karatun alqur'ani ya shiga ciki kaga ana karatun alqur'ani to kai ma zauna zauna a yi da kai ana karatun hadisi zauna kai ma a yi da kai ana karatun fiqhu zauna kai ma a yi da kai a'a mutane ne suka zauna suna ma annabi sama salati suna ma istighfari suna kaza suna ambatan Allah to kai ma zauna kai naka mun gane to suna ke ce musu riyadul janna hilaqul zikir kenan kar ka wuce kai ma ka ɗibi rabanka wannan hadisi ne hasan tabbas wa fi tirmizi ya zo a cikin tirmizi sun sanin tirmizi an nabi an Allah azza wa jalla annahu yaqul daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Allah shi ma al hadith al qudsi ne yace ne inna abdi kullu abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqin qirnahu inna abdi lallai bawana kullu abdi bawana na gaskiya bawana na gabaki daya na gaske. allazi yazkuruni shine wanda yake ambato na wa huwa mulaqin qirnahu alhali yana fuskantar kininsa kirnu shine kini kininsa a yaƙi wato bawan bawan Allah na gaske shine wanda gashi a yaƙi amma kuma yana ambatan Allah ana yaƙi yana ambatan Allah gashi a yaƙi kuma yana ambatan Allah Eh? Shi ne alkirnu kirnu kai ne alkufu wanda kuke daidai da shi A wannan hadisi ne da ifi ne mai riwaya ya ce ya'ani fil qitali haka yake a cin tirmidhi ya'ani fil qitali a Ga shi a yaƙi yana fuskantar sa'ansa wani jarimi kamar shi ana sare-sare ana bige-bige ana harbe-harbe kuma yana ambatan Allah to shi ne bawan Allah na gaske a cikin wannan hadisin mun gane zuhair ka'ab ibn zuhair yana cewa idza yusawiru qinnan la yahillu lahu an yatruka al-qirna illa wa huwa majdulu yace idza yusawiru qirnan jarimi idza yusawiru qirnan idan ya zo ya haɗu da abo da sa'ansa la yahillu lahu baya halasta a gare shi an ya hu ya bashi illa huwa majdulu face sai ya masa daurin kamanga ya daure shi ba zai iya tashi ba to kun ga shine kirnu amma hadisi ne da'ifi al-imamu tirmidhi bayan ya ruwaito shi sai ya ce hadha hadithun gharibun wannan hadisi ne garibi la na arifuhu illa min hadha al-wajhi ba mu san shi ba sai ta wannan fuska. وليس إسناده بالقوي إسناد سبيل كرفي ولا نعرف لعمارة بن زعكرة وان دي رويتو حديث سنة عمارة بن زعكرة صحابيني yace ba mu san shi da wani hadisi ba an nabi sallama illa hadha alhadith alwahida shi dai wannan hadisin kwara daya hmm? shine wannan shine sai al-imam tirmidhi sai yace wa ma'ana qawlihi wa huwa mulaqin qirnahu ma'anar faɗinsa da yake cewa huwa mulaƙin ƙirnahu innama ya'ni inda alƙitali ya'ni an yazkura Allah fi tilka sa'ati ana yaƙi yana ambatan Allah a daidai wannan lokacin al-imam al-allamatul mubarak furi a cikin tuhfatul ahwazi sharhin tirmizi yace ƙirnahu bi kasril qati wa sukunir ra'i yace aduwahul muqarinal muqati alahu fi shaja'ati wal harbi wanda ake ce alƙirnu shine sa'anka sa'anka wanda ya dace da kai aka haɗa ku a yaƙi fala yaghfulu an rabbi hatta fi hali mu'ayanatil halaki yace mutum wannan baya rabuwa da Allah baya rabkanuwa ya daina zikiri hatta inda mu'ayanatil halaki har yana ganin halaka shine bahaushe yace ha'a a bakin kura ka gode ma Allah shi bahaushe ya ce gode ma Allah ne zikiri yake nufi wani ina ji wai zai bahaushe raddi ya ce to ai ba a ce istirjayi aka ce a yi a wajen to in ka ce gode ma Allah ana nufin ana ba da shukur da asabu ne suke su ne su ne su ne janahal imani fukafukan imani guda biyu da asabu da al da to shine sai ya ce wa hadha al huwa fasl al khitab al imam al yace wannan hadisin shine mai raba bayani والتفصيل كما شيني وان دي غربي بين الذاكر والمجاهد أما تأين بمبنشن دكي تكان مي أنبتن الله والمجاهد دكما ما يعكي فإن الذاكر المجاهد أتشي غامتون كما مي ذكرين شي كما مي جهادي afdalu min zakiri bila jihadi shi yafi a ce kuma mutum gashi yana zikiri amma ba jihadi kaman wa kama al-fudail ibn iyas shi yasa al-imam ibn al-mubarak yace masa ya abid al-haramain law absartana la alimta annaka fil ibadat tal'abu ga zikiri amma ba ibada kai ba ba jihadi yana zikiri da ya dan ji wani kara sai shikenan sai ce wa matar shi ta boye shi a kakashin gado menene ke faruwa shi dai ai bai san abin da me yake faruwa mai gida shi ta ce dai ki shiru ki shiru ki shiru kina jin ƙara na ƙaruwa ga zikiri amma sai tsoro to wanda ya haɗa ga zikiri ga jihadi ya fi wanda yake zikiri amma ba jihadi mun gane wal mujahid al ghafila hmm? wal mujahid al ghafili sannan kuma ya fi mutumin da yake jihadi amma kuma baya zikiri والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل شي كما wanda yake zikiri bila jihadin amma baya jihadi afdalu al-mujahid al shi kuma yafi wanda yake ne shi kuma yafi wanda yake abin nan yake mujahidi ne amma kuma ba zikiri fa afdalu gabaki ɗaya dai a cikin masu zikiri waɗanda suka fi almujahiduna su ne masu jihadi ga zikiri ga jihadi wa abdul mujahidina azzakiruna sannan a cikin kuma masu jihadi waɗanda suka fi su ne waɗanda suke jihadi kuma ga zikiri ka ana son ka haɗa ana son mutum ya haɗa ibada da ilimi ko da ba a nan ba ana buƙatar mai ilimi ya zama ko mai yawan ibada kada ka zama mai yawan ilimi amma ko babu ibada shi yasa ake ruwaitowa wasu daga cikin magabata kamar al imamu Shu'bah ibn al-Hajjaj al imamu Shu'bah ibn al-Hajjaj yana cewa man kasura hadithuhu qallat salatuhu shi wanda hadisin sa yawa ba zai iya sallah kuma da yawa ba abin da yake nufi yana nufin waɗannan da suke yawan karatu amma ba ibada to su ne yake musu gargaɗi? ilimin ka ana son ka zama kuma kana da abun nan Alimamu ibnu nasr abu nasr ke? Alimamu abu nasr kamar yadda Alimamu al-khatib al-baghdadi ya faɗa a cikin sharafu ahli al-hadith yace addu zakata ilmikum ku riƙa ba da zakar iliminku fa inna man malaka mi'atai dirhamin labudda an yuzakkiya duk mutumin da ya mallaki duk mutumin da ya mallaki dirhami ɗari biyu to dole ya yi zakka sai ce wa kadhalika man ta'allama mi'atai hadithin la budda an yuzakkiya walau bi khamsati shi mutumin da ya karanta hadisai ɗari biyu a cikin hadisai ɗari biyu to kai aiki da hadisai biyar hadisai ɗari biyun nan to ɗibo hadisai biyar alal aƙalli kai aiki da su to ka ba da zakka hadisi saboda ana buƙatar mai jihadi kuma mai zikiri ana buƙatar mai zikiri kuma mai jihadi mun gane ai to shi na al al-qayyim zai kama mana ayoyi waɗanda suke kafa hujja suke tabbatar da mahimmancin zikiri a halin jihadi ana jihadi kuma ana zikiri zai kama mana ayoyi ga shi nan shi Allah kai mu darasi na gaba za mu ji su ayoyin da suke tabbatar da haka kun fahimci wannan ka'idar fa inna zakiran mujahida afdalu min adh-dhakir bila jihadin sannan wal mujahid al-ghafili sannan wadh-dhakira bila jihad afdalu min al-mujahid al-ghafili an Allah ta'ala shi ce fa afdalu adh-dhakirin mujahidun wa afdalu al-mujahidina azzakirun ashe idan mutum yana son ya samu falala shine ya zama zakiru mujahidun ko kuma mujahidun zakiru mun gane kai ya zama mujahidun ghafilun kai ya zama mujahidun ghafilun sannan kuma kai ya zama zakirun jabanun ga zikiri amma sai tsoro ba jihadi eh? sahabban manzon sama sun cika waɗannan sufofin su ne azzakirun almujahidun kuma su ne almujahidun azzakirun hmm? su ne waɗannan